musulunci watan sha'aban hijirar da lura sallallahu alaihi wasallama 1443 daidai da ɗaya ga watan hudu na shekarar 2022 na miladi annabi isa alaihi salam sannan mana magana kan wani babban al'amari wanda duk mahi yawan munan ko kami a mu ana ta rikici kai ne shine ganin wata ni dai ko da ne na rayuwa amma tun da ni tashi ni dai gani ka ana rikicin ganin wata na azumi kuma sai abin da ya karu yanzu an samu cigaba sosai to al'amarin ganin wata babban al'amari ne kuma wasu daga cikin malaman musulunci waɗanda ba su da amana ta ilimi suna amfani da wannan dama suna jefa rikici cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam kai cinsu Allah ka tsaye mu daga wannan shi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da Allah aiko da musulunci shi da sahabbai ne sun rayukan tafarki na azumi tare ajewa tare ana haka ne bisa karanta su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugabanin harko na musulunci shine annabi annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ganin wata da idanu ne ba amma ya san kwanakin wata ya faɗi da hannu ne watan musulunci yana haka lokacin da ya ƙaurace cewa mata ne ce bai shi ba gida sai an wata guda sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida kwana 29 sai suka ce ah ba ka ce sai an yi kwana talatin ka dawo wata ce a'a ai shi wata yana haka yana haka sai ya sake naɗe hannu ne yana talatin yana talatin ba shi yasa za ka ji da hausa an ce ai wanga wata hore laye ma'ana ya cika ciccice sai ce ai wanga wata na kusa ne ma'ana ya yi ashirin da sarki to hadisai mutawatare sun zo game da yadda aka kama annabi sallallahu alaihi wasallam labarin ganin wata sai shi azumi kuma ya ce to bilal ta hikwa mutane sanarwa a ɗauki azumi wannan silalin na ake biye da shi ilami na haza wanda aka ce an ka ayyana shi gaba bayan wacce manzo Allah sallallahu haka abin ya ci gaba an haka kawo gare mu har musulunci ya tona wannan silalin shi aka biya su shehu usman Allah ya kara masa rahama su a jagorori bayan sun wuce zuriya sun ka ci gaba har 'yan mulkin mallaka sun ka taho ba su an abin ga hannun gida ba suna nan dai kan matsayin uwayensu so da haka alhamdulillah wannan shi ya tsari yanzu misali in an ce kowane shugaba ya faɗi ganin wata to an koma jahiliya kenan can jahiliya ka musulunci shi taho kowane shugaba sai shi ce ga wata ga in yanzu kamar misali watan ga na sha'aban mai sai ce to shi ya kashi talatin da biyar shi ce a ya mai sai baya ashirin da biyar ya tsaisai to haka suka to su haga dama da watannin musulunci sai Allah ya gyara wannan an ka saita al'amura zaka watan musulunci shi na 30 yana talatin ba dai annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi da umar ya ya yace wani balarabe ya taho hadisi na harkar ce mutane sun ce sun ga wata annabi ni ma na ga wata sannan ce to ah a kira bilal bilal ka sanar da kowa da kowa gobe a tahi da azumi haka abin ya ci gaba ila yau na haza mutane suna ganin wata to shi na su ga masaban malikiya don dole mu yi magana ta tunda ita ta kawo addini ƙasa ga ita aka yi ko ka ko ka so ƙarƙashin malikiya ka san sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mahiya masaban nan tana daidai bisa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don babu inda an ka ci abin maliki cikin ta sai dai abin annabi to suka ce watan ana ganin wata ta hanyar adalai biyu ko jama'a masu yawa ko kuma in wata ya cika talatin daidai ba a gani ba shikenan sai a ɗauki azumi kuma da haka shugabanni ka aiki a shekarar 2011 da ni da wani malami na ɗariƙa ƙadiriya yanzu liman na ƙauran nan moda sai mun kaɗani da shi mu rubuta fefa mu presentan ɗinta mu gabatar da ita akan wata samena da na taɗe wata ƙungiyar ta larabci ta shirya amma mu kan ganin wata muka sun mu yi fefa mu sai muka ta can da mun ka rubuta takardar nema a bamu dama mu san wace hanya aka ganin wata hawa mutane bayani fara ta bamu dama an ka haɗa mu da sakataren kwamitin har yanzu shi a sakataren kwamitin malam haya na mallam ɓoyo shi a sarkin malam Sokoto. allah ƙara mara wuce albarka muka zauna da shi ya kawo mana tsari muka kafa muka sawara wannan lokacin kamin lokacin shi kwamitin na ganin wata lokacin sarki musulmi ce aka asasa shi allah ƙara mai rahama aka sa wani firfisa gwandu shi ne shagaba ga wannan kwallo tare da wasu mutum ashirin da hudu hassakatin su ashirin da biyar wanga da ka jagorancin kwamitin yanzu wanda abu zai sokoto yana cikin yan kwamitin da sauran malamai gigga saboda da rikicin ya kai rikici sai allah mai ilhamin ya yi kwamiti don kami ne sai dai kawai a zuwa ce masarki an ga wata sarki ce to a ta yi aiwa da a sunna ta ce sai ana ta samun wasu mutane da ba na kirki ba suna towa suna ba labari ana aiki da labarin su aka ce to ya kamata a yi sikirinin duk wanda ya taho da batun ganin wata to a zauna da shi sai aka shirya fom guda biyu fom na farko in ka taho ka ce kaga wata to ka sunanka wanda an ka sanka da shi sunan yanka ni an ka wani gari ka hito wani wuri kake zaune ni a sana'arka to in ka taho ka cika fom ga ka cika fom ɗin amma sai kwamiti ya zauna da ke ce to mi a sunanka bayan ga abin ka amma sai ba ka rubuta ba sai to mi sunanka ne wani kai na wani ko to yaushe ka ga wata kuma wace jiha ka ga watan wace huska ka ga watan sannan ta kaka ka gane ƙasa ka gane ko sama sannan lokacin da ka gane gabanin haɗuwa rana na koko baya rana ta haɗe ka gane ga dattibai su ashirin da biyar sun saka tsaka to wanga a ya wuya ga mutane haka ɗan zo a kewayen alamin tambayoyi ne don haka su kansu mutane ganin haka nan sai kwashe shi ta kai ne to waɗanga hanyoyi su aka yi kuma har gobe kwamitin nan na yana aiki ne in dai kana sauran rediyo ko talabijin kana gani baki an ka ce ashirin da tara ga wata to kana ji a haddasa sanarwa ba wanga wata ɗaya ba duk wata ne goma sha biyu duk wanda ya gani to shi shi gabatar da kai ne shi bi hanyoyin gashi bayani in kowa ya lahi ya yi shu shi nan sai fara ta zamanta sai sun gane su ce to an gane sai kuma mutane ai watan ko da gani ne wanga wata kan yau ya kwan biyu a'a wallahi kwana ne uku yau a ah. to shi in gaskiya na baka zuwa farko ka dibi ka zo ka yi bayani to waɗanga a suna rikicin da yawa cikinmu to kamin yanzu akwai wanda aka ce masu azumin toliya sai ce masa wasu ka ce wai toliyan nan wai toliya cikin aljanna shi a toliya sai shi azumi talatin da uku azumi talatin da biyu talatin da ɗaya shi bai ɗauka sai ya gani sai ya gani ko faɗa mai shi in bai gani ba to bai da ganin kowa kaga shi shaɗan ya gama da shi azanallah <laughs> ya sa a makarantar sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan mu haka mu adalci wallahi ni daga magana ga ni ban taɓa ganin wata ba sai ya girma sai ɗayan gane ɗaya ya girma da na gane sai addu'a da annabi yace ce ai Allahumma ahillahu alaina bila amni wal iman wal islam har zuwa ƙarshe amma wai in zo in ga wata ni wallahi ta gani sai dai kawai haka ɗaya da na abin ga sun ga sai sai addu'a kuma na san ire-ire na ba su da iyaka to ya koyi musulmi mu babba ana wasa da hankalinmu mu ba sa makan mu shakku ga addininmu duk wani katsira can ka ga ɗauke waya halo wane ya can garinku an ga wata can ba a gani amma na ji labari cewa an ganai shuni to sai shi bugawa ne an gane can kasar ku aran malam na ji dai an gane illela to shi haka an ce to an yi sanarwa an ga wata kuma duk wanga rikicin lokacin waya gana an kasan shi wallahi da ba a san wanga rikici ba su ko mutane saboda son su saba a dai raba kan al'umma ne sai ga mutum ya taho in an ka ɗauki azumi ba ganin kowa ya nuna azumi shi amma da za a aje wannan sai ga ɗaya mutum da koka cola cikin anguwa yana yawo ha to mu muna sarki mu sarkin gargajiya ba mu sarkin gargajiya azumi la ilaha illallah to wa hukwa azumi sarki akwa azumi Allah akwa azumi lokacin da sarki ce an kwata shi ce a azumi Allah akwa azumi wato wani lokaci na mun ka tuho na raba kokarin a raba kan musulmi shi yasa malamai suka ce idan mutum guda ya ga wata to kada shi azumi ba a ce mai ba su ga wasa malikiya sun ce shi abi ne a sirce kashi bari ya sa ana yi <laughs> haka suka ce cikin muhtasar shi abi ne ɓoye to amma sai ga ɗan mutum ya hito shin kai da yi don Allah ba ka son ya sani ba Allah ba to sai ka zo ka mana kuri kana kana ibada fala tazaku anfusakum Allah ya ce inna la alam biman man ba sai ka zo ka to mu mu yanzu shehewa ne ya ce don haka mun tahi da azumi ita abinka ba Allah aka ba in za ka ajiwa aje wadda ka ji wancan ya ce ba Allah haka sai ka haɗa mutane ka masu kori ba a son ga addini to shine aka ce wato wanda ya ga wata shi ɗai lokacin ɗaukar azumi ko lokacin azumi to kada shi azumi sai mutane sun yi azumi saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mu yawmu tasumu ranar azumi da duk jama'a kai sannan kuma wal fitru yawma tufdiru ci kuma radda dukkan mutane ka ci wal abaha yawma tudhun illa yata kuma radda kowa kai shi yasa malaman tauhidi ka ce mata ibada wato jama'iyya wato ibada ta ta son a yi ta gaba ɗai haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu da su mun koyi. in an ce kowane mallami shigu shi iska yanzu nan mabera nan mabera ɗai ga wanga masallacin na bilal ga masallacin sai da aisha can ga masallacin shiglu ko misali ko ga masallaci can na uku ko to kowane limi ya ce to jama'a ni ga lokacin da na gani ya kamata a yi azumi shin ba arba mu ba nan wa gashiya to ina ga sokoto gaba ɗai to ina ga jihohin najeriya gaba ɗai ko wace ƙungiya ko kowane mallami shi bushe gaban kai ne ai mu an taura muke ne to bakkan sa kan mu shakku mu tsaya bisa ga karantar son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ka jana cewa sarkin gargajiya kaza kaza wannan magana rabu da ita shedana ce shedana ce ko kamin a haihe shi abinda suna ta karantarsuwa wanda an ka aya na shi gaba shi zai ce an ga wata iyakakka umarni za ka bi ba shi za ka ba ai kamar liman na in liman na ba sallah liman haka bi umarni kaka bi in kana fuskantar ka'aba ba ka'aba haka bauta ma ba umarni kaka biya iyakar ba sarake annon da ya ce an ga wata yan uwa musulmi waɗanda kurakurai suna nan sun yi tabubu cikin mu kuma an jiha mana shakku Allah ka raba mu da shiya Allah ka haɗa kan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ka ba mu ikon aiki da karantar sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah don mai son shi raba kan al'ummar musulmi Allah ka raba mu da shi in yana rabon shari'a Allah ka dawo da shi ga hanya a ta tare in bai da rabo Allah ka musulunci da musulmi magani ne Allah ka sa mu gama duniya lahiya Allah ka mana karshe mai kyau yan uwa musulmi إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى الصلاة يرهكم الرحمن